Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci 60-25 da kuma sha shida, Ana ma iya kama shirye-shiryen namu ta FM a ƙasar jamhuriyar Nijar ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Nomad da ma da LOL FM muryar Arewa. ko a saurare mu koyaushe ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com da kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum kuma sannunmu da warhaka. Ni ne naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki muke fatan ana lafiya da wannan hantsin. Bayan labaran duniya za a ji shirin karamin sani wanda Ibrahim Alfa Ahmad ke gabatarwa, amma da farko ga cikakkun labaran duniyar. Jama'a Assalamu alaikum ga labaran duniya mai karantawa sahabo Imam Aliyu. Jiya Asabar sakataren harkokin wajen Amurka Rex Tillerson ya sauka a birnin Manila a ziyararsa ta farko a yankin kudu maso gabashin Asiya. yayin da amurkan take ci gaba da yin kira da bullo da tsari na doka da zai hana barkewar fada kan iko da wani sashi a yankin tekun da ake kira south china sea da turanci yayin da yake philippines tillerson zai nemi karin haɗin kai wajen mai da koriya ta arewa saniyar ware bayan gargaɗi mai tsanani da china ta yi vietnam ta dakatar da umarnin da ta baiwa wani kamfani da zai fara haƙar mata iskar gas a yankin tekun da kasashen da suke yankin suke gardama a kai wannan shine babi na baba nan kada rikici da ake yi a kan wata hanyar ruwa a kansa a faɗin duniya da aka hakikance Allah ya arzata shi da ma'adinai. A uh, Minnesota wani jami'in FBI ya ce wata nakiya ce haɗin gida ta yi sanadiyar wata fashewa da ta kuje a sabar a wani masallaci da ake kira Darul Faruk da ke birnin Bloomington. Babu wadda ya ji rauni sakamakon wannan bindigar. jami'in na FBI mai suna Rick Thornton wanda shine jagoran masu binciken musabbabin wannan fashewar ya ga manema labarai jiya asabar din cewa a wannan marra abin da muka fi mai da hankali a kai shine tabbatar da wane ne da sata kuma saboda me ya kara da cewa wannan kam harin ta'addanci ne shine abin da wannan bincike zai gano Daraktan masallacin Muhammad Umar ya ga sashin Somalia na muryar Amurka cewa ɗaya daga cikin masallatan ya ga wani mutum cikin wata mota a kori kura a harabar masallacin kuma sai ta yi yana da hannu a wannan fashewa. Lamarin ya hauku ne da misalin karfe biyar na asuba a agogon tsakiyar Amurka, wato misalin karfe shida a agogon Washington karfe sha ɗaya na safe a agogon Najeriya, Nijar, Chad da Kamaru, wato goma na safe a agogon Ghana. Kwamitin Sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya baki ɗaya ya amince da ƙudurin da Amurka ta gabatar wadda zai hana Koriya ta Arewa amfani da dala miliyan dubu ɗaya na kudaden shiga da ƙasar take samu ta wajen tafiyar da shirin nukiliya da makamai masu linzami a ƙasar. Matakin zai hana ƙasar samun sulusun kudaden shiga da take samu dala miliyan dubu uku a kowace shekara daga kayayyaki da take sayarwa a ƙetare. gudurin ya auna sassa hudu da suka hada da tama da karafa da wasu sinadarai da ake samu daga uranium da kuma abinci albarkatun ruwa jakadiyar amurka majalisar ɗinkin duniya nikki haley ta ce amurka tana ɗauka kuma za ta ci gaba da ɗaukar matakan kare kanta da ƙawayenta daga barazanar kore ta arewa wadda ta ce sai ƙara ƙaruwa take cike da haɗari waɗannan matakan suna zaman martani ne ga gujin makamai masu linzami da za su iya kaiwa nan amurka da ma turai da ƙasar koriya ta arewan ta yi sau biyu cikin watan yuli labaran duniya ke sauraro daga nan sashen hausa na murya amurka a nan washington dc Ƙasashen Latin Amurka da ke cikin wata ƙungiyar cinikayya da ake kira Makuso ta dakatar da ƙasar Venezuela ci gaba da kasancewa wakili a ƙungiyar. wannan mataki yana zuwa ne sa'o'i bayan da sabuwar majalisar da aka zaɓa a ƙasar da aka aza nauyin rubuta sabon tsarin mulki a venezuela ta kori babban mai gabatar da ƙara a ƙasar bayan wani taro a birnin sao paulo jiya wato cibiyar cinikayya ta brazil ministocin harkokin wajen ko kuma ministan harkokin wajen ƙasar brazil alosio ferreira ya ga manema labarai cewa ku daina haka kashe-kashen ya isa haka danniyar ta isa haka yana da wuya a ci gaba da gallazawa al'umma haka dakatarwar ta sai illa ma sha Allahu ce venezuela ta shiga kungiyar ne a shekara ta 2012 kuma an taɓa dakatar da ita a baya saboda ta gaza sauƙi wani nauyi da ya waje ba a kanta a halin da ake ci kuma sabuwar majalisar rubuta tsarin mulkin wacce take cike da magoya bayan shugaba maduro ta amince da korar babban mai gabatar da ƙara a ƙasar luisa ortega tuni kuma ta sa a karantsar da magajinta mai suna tarek sa'ab rundunar sojojin Amurka ta dakatar da kokarin ceto sojojin bala uku na rundunar bayan da jirgin yakin Amurka mai farfela da suke cike hadari cikin teku ba nesa daga gabar ruwan ƙasar Australia a jiya Asabar. An ceto wasu mutane 23 da ke cikin jirgin samfurin MV-22 Osprey. sanarwa da rundunar sojin na kundin bala ta baya ta ce tare da kasar australia sun fara aikin neman gawarkin sojojin kuma tuni a kashe da iyalan waɗannan mutane jirgin wadda ya tashi daga kan wani jirgin ruwan yaƙi na amurka mai dakon jiragen sama na yaƙin amurka yana cikin aiki ne lokacin da haɗarin ya uku kamar yadda sanarwar ta faɗa labaran duniyar aka saurara daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc Yanzu kuma sai a kintsa a gyara zama ga sahabu Imam Aliyu zai gabatar da shirin nagari na kowa. Nagari na kowa. Jama'a masu masu salamu alaikum da fatar ana hantsi lafiya. Shirin gwamnatin tarayyar Najeriya na bada abinci ga yaran makarantun firamare ya kai jihar Bauchi, inda ake sa ran yara sama da dubu ɗari uku a makarantun firamare fiye da dubu biyu da ɗari biyar a faɗin jihar za su amfana. Ko da shike aikin na haɗin gwiwa ne tsakanin gwamnatin tarayya da ta jiha, gwamnatin tsakiyar ta ware naira miliyan dubu goma sha biyar a kasafin kuɗi domin wannan aiki. Hadimin gwamnan Bauchi mai kula da al'amura da suka jibanci gwamnatin tsakiya Alhaji Mansur Manu Soro shine ba da haske kan wannan shirya wata ganawa da manema labarai ciki har da namu Abdulwahab Muhammad da fara shirin a baba nan a jihar ta Bauchi. Wannan ciyarwa ya shafi yaran da suke aji ɗaya zuwa uku ne. Ba nan magana a banda aji hudu zuwa shida. a yanzu wannan zangon aji ɗaya zuwa uku za a fara da su kuma muna sa ran za a ciyar da yara dubu uku ne na tsawon kwanaki goma nan kuma bayan nan za mu tafi hutu idan an dawo hutu insha Allahu za a ci gaba da wannan ciyar da abinci wayannan shirye-shirye kamar da kuka sani suna ɗaya daga cikin ɗaura da shugaban muhammadu buhari ya ainihin gabatar yayin da yake neman a kawo yanzu kuna gani a zahiri ana aiwatar da su wannan shirin ciyar da abinci haɗin gwiwa ne da gwamnatin tarayya da gwamnatocin jihohi ko kuma a'a ya abin yake gwamnatin tarayya ne ke turo kudi wa mata don aiwatar da wannan ciyar da abinci amma ka sani cewa haɗin gwiwa ne tsakanin gwamnatin tarayya da gwamnatin jihohi ma'ana akwai wasu ɗawainiya wanda ake so gwamnatin jiha ta ɗauka kamar misali yin uniform na mata da ainihin ba su horo na musamman duk yana cikin abubuwan da aka yi yarjejeniya aka yi signing agreement cewa gwamnatin jiha za ta yi da dai makamantansu a wannan shekarar da muke ciki akwai miliyan dubu goma sha biyar da aka ware ba ainihin wa'annan shirye-shirye na gwamnatin tarayya kuma ana ci gaba da samun fitowar kuɗi kaga shi sa haiki isowa zuwa ga mata ana biyan su kai tsaye daga abuja wannan shine eh. a nan dai ina makarantar sa'adu zungur inda yake ɗaya ne daga cikin makarantar da yake da su fara gudanar da ciyar da ɗaliban makaranta wanda yake gwamnatin tarayya ta bullo da shi to a tare da ni akwai shi shugaban wannan makaranta domin san ga kuma yi mana bayanin yadda abin ya fara gudana a nan jihar bauchi to alaga malam kai a matsayin ka na shugaban wannan makaranta ko za a gabatar da kanka auzu billahi sami na mimina shiga rajin bismillah rahman rahim sunana sanusi babaji hamza headmaster na sa'adu zungur model primary school bauchi yawa to ga wannan ciyar da ɗalibai wanda yake a aka fara gudanar da shi a jihar bauchi takamamme me za ka ce a dangane da ranar farko da ake gudanar da wannan ciyarwa to wannan da farko dai sai mu ce mun gode wa allah subhanahu wata'ala da nuna mana wannan rana cikin koshin lafiya kuma kamar yadda kake gani gashi an fara ba da abinci wa ɗalibai yara kenan kamar yadda aka yi alkawari gwamnati ta yi alkawari to gashi dai mun gani a ƙasa abu ya fara gudana kuma ya fara kankama daga dukkan alamu kaga kowane ainihin abu wajen zama ga yara guda uku kuma an sassa musu abinci har da ma rabin ainihin lemo kan ainihin abincin yawwa to kaman a wannan makaranta ɗalibai nawa ne wanda yake aka ware daga aji ɗaya zuwa uku har ma da makarantar nursery din nan da yake za a za su dinga amfana daga wannan abinci? to ɗalibai an ware ɗalibai daga nursery zuwa aji na farko wato primary one kenan zuwa biyu zuwa uku wanda su ne a ka'ida aka ce za a fara ciyarwa tukuna kafin nan a ga me za a yi nan gaba an ware ɗalibai kimanin dubu ɗaya da ɗari biyu da guda ɗaya a wannan makaranta eh, yawa waɗanda su ne za su fara cin ainihin gajiyar wannan ainihin program ɗin da gwamnati ta tanada ta za ku tabbatar da cewar waɗanda ya kamata ne a ba su wasu ba da su yi dinga wato ka samu bakin haure sun shigo musu ba to na farko dai kamar yadda kake gani kowane ba a watsa suke ba kowa da ajinsa to a duk lokacin da aka zo rabayar abincin nan sai dan ajin za a ba kuma kafin a raba za a tabbatar cewa babu wanda ya fita yaro ko yarinya babu wanda ya fita a lokacin da kuma aka zo rabawa za a tabbatar da ainihin iyakan yaran da suke wannan ajin ne aka ba su ba a ba wani ba kuma a lokacin da ake rabawa din za a kula da mai shigowa saboda kar wani ya kokarin shigowa inda ba ajinsa ba Eh, nan za a yi kokari a sa matakai na ainihin tsaro wanda a tabbatar cewa wanda ya kamata a bashi shi aka bawa har ila yau dai na ji ta bakin wasu daga cikin ɗaliban nan ko za ki dama sunanki salamu alaikum wa rahmatullahi wa to malama salamatu kin ga ga abinci an kawo miki ko to kina munna ne ko kuma dai ya kina munna kina munna to da me da me aka kawo miki shinkafa da wake yanzu malama sunan kiwa ne zainab a wani aji kike 3c 3c hmm? ko to yaya me za ki ce akan wannan abincin shinkafa da miya da wake da a a'a ye lallai to yanzu wannan zai ishe ki ne ko kuma kina jin ya kasa miki zai ishe ya ko za a gaya mun sunanka da zibiyu su biya Yanda yadda na ganka na ka shirin cin abincin nan ne ko eh, eh. a ah, ba za ka ci ba na dan ci yawa to me aka kawo maka an bani abinci da da lemo da shinkafa da miya <laughs> yau ba in ka koma gida me za a gaya mama da baba dan ce maza an ba mu abinci a makaranta to me za ka ce ka gode ko kuma ya na gode ma ka gode na gode wanda ya kawo to kai ma za ka ce wani abu eh. to sunanka adam adamu usman ina farin ciki da aka kawo wannan abu mun gode sosai sosai ya abincin zai ishe ka kuwa eh dai ishe wannan kamar wanda ake baka a gida ya kai wannan yawa ko kuma ya fi shi bai kai sayawa ba bai kai sayawa ba ma eh makaranta eh to lalle yanzu kan zuwa makaranta ba fashi kenan eh tun da yake ga abinci na ana kawa eh. to to har ila yau dai na ga shi ainihin baturen makarantar wato karamar hukumar bauchi wanda yake shine kaman education secretary kenan ake fata to ah, alaga ta malam ko za ka bayyana mun kanka to assalamu alaikum a ah, sunana hassan salmanu usman ni ne baturen ilimi na karamar hukumar bauchi wanda ke duk makarantun da suke karamar hukuma suna karkashi na ne to alhamdulillah na farko muna godiya wa ubangiji wa ta'ala da ya ba mu ikon zo mu ga yau za a tabbatar da fara ciyar da 'ya'yanmu na jihar bauchi ciyar da su abinci a makarantu a hakika wannan abu abubuwa wanda zai inganta ilimi zai inganta yaranmu da ba sa iya zuwa makaranta su zo makaranta a ƙasa da allah ya bashi basira da ilimi ya ga ya dace a fito da irin wannan abu saboda a taimaka mu 'ya'yan talakawa 'ya'yayenmu wanda ba sa iya zuwa makaranta don su samu su zo makaranta har kuma da hakan kuma shi ma mai girma gwamnan jihar bauchi da ya ga ya ba da duk gudunmawa da ya dace don ya ga wannan abu ya tafi daidai muna musu godiya na musamman kuma Allah ya ba su karfin ikon ci gaba da shi ajiya eh? barka dai ke ce mai ba da abincin nan ko eh, to ko za gaya mu sunanki Suna na binta gambo to ke ce wanda yake aka baki alakin kawo abincin nan eh. to kaman me da ne za ki dinga kawo musu zan kawo mu duk ranar yau talata kenan da muka kawo za mu dafa daman shinkafa ne da wake da miya sannan suka ce da naman kaza mun daura musu mun ba sannan mu daura kowa lemo a kayi to amma na ga babu naman kaza eh sun ce mu yi hakuri yau saboda an ba mu kuɗin a ƙurarren lokaci wanda da aka ba su odin su rika kawo mana wannan abubuwan ba su samu sun kawo mana ba to ya kaman yanda na ga ah, abincin ba a cika kwanan ba kamar eh. yadda watakila a gida akan eh. cika musu kwanan. eh to ai wannan an ce breakfast ne su dan taba saboda kowane yaro naira hamsin da biyar ne aka mu umarnin mu ciyar da shi eh. yawo to ne ka da lemon da komi duka a hamsin da biyar ya nama a'a nama ni koftiri ne aka bata alhakin kawo mana nama to kamar ke an baki ah, kwangilan ciyar da yara na wani. an bani kwangilance da yara 94 ila yau dai na hira da iyaye domin jin ta bakinsu a dangane da wannan shiri na ciyar da yaran makaranta abinci kyauta wanda aka fara gudanar da shi a nan jihar bauchi to ko za ga min sunanka jama'a assalamu alaikum sunana abdulhamid yali santurakin yali me za ka ce a dangane da wannan shirin ciyar da ɗalibai abinci a makaranta alhamdulillah ya ce da ɗalibai a makaranta abu ne mai kyau amma sai dai gyara in dai aka ce ci gaba ya zo wajenka to kamata ya mutumin wajen ba wai ko bambanci ba ne yanzu aka ce mata ne da ta dafa abinci ba wai da a nemi sakandaren ta ba ko a nemi digiri in ta bata ta hoto wannan a ita dai kawai ta iya tuwon ta iya abincin sai a kawo ta in aka kawo ta to kamar akan gere kar a ɗauko yarinyar da take cikin kada dauko matan da take cikin bauchi kuma ta je makarantar kangere ta ce da ta dawa kaga mutanen kangere da su ga abin barwai nasu ba su samu ba kamar yanzu a yali a dauko firamare na yali sai a dauko mata a dauko mana wata yarinya daga daga yankin dararo ta zo wannan waje kaga ya kyau to shine kawai ɗan ɗayan wannan gyare gyaren yaro matan da take wajen an dai na mata ne da su dafa abincin to in dai firamare na garin ku to ku yi training in matan da take garin ko ba haka bane ta yi abincin tunda abinci dama tuntunin kowace mata ta iya sai dai yanayin yadda ke akwai ba wai kaman kafinta ba ne kafinta sai dai ɗanku an yayi ba wai kaman gyaran mota ba ne sai in ɗanku yayi ko ba yayi to shine kawai da kuka cewa ba ku ba ku da wanda suka yi wannan abin sai a dauko daga wani gu to amma irin wannan ci gaba ne sosai wanda in dai Allah ubangiji ya sa ba a yi shi da ha'inci ba don kaga wani abu dai taso gashi dalla dalla dalla sai daga baya kuma ya noke to wannan ciyar wannan wani matan da duk take abincin nan akalla a wata da ta samu wajen dubu talatin ko fiye ko kasa to a ce a garin ka ga matanka tana abinci a cikin a cikin firamarin ka amma da ko wata mata daga wani gu haka ba daidai ba babu ya kuwa da tafi daukar hankalin wannan shiri da ma masana harkokin ilmi da ci gaba kamar faɗakar da al'umma muhimmancin ilmin ɗiya mata sai a ƙasar hausa za ka iske mutane da ba sa son masu aikin kiwon lafiya maza su duba musu iyalansu amma su kuma ba sa son saka 'ya'yansu mata a makaranta. Ta yaya za a shawo kan wannan matsala? Limamin masallacin Juma'a a garin Kafancan a jihar Kaduna, Imam Muhammad Kabir ya jaddada buƙatar iyaye su dage matuka wajen ganin sun baiwa 'ya'yansu duka ilmi musamman mata. Imam Muhammad ya yi magana ne da wakilin sashen Hausa Iliya Kure. ilimin ya mace a cikin addinin musulunci ilimi ne wadda alkur'ani ya kawo cewar ilimi tsakanin kamar yadda za a ba namiji haka za a ba mace manzala sallallahu alaihi na cewa ku ilimantar da ku je ku nemi ilimi musulmi je ne ilimi namiji ko mace saboda haka musulunci bai ce sai namiji kawai za a ba ilimi ba ilimin musamman ilimin mata saboda in ka ba mace ilimi a musulunci kaman ka kaman ka ba duniya ne saboda in ka ba mace za ka samu gida mai kyau ƴaƴanka ma'anin gida mai kyau ƴaƴanka za su samu tarbiyya mai kyau yayanka za su tashi cikin cikin cikin nishadi yayanka za su tashi cikin lafiya yayanka za su tashi suna walwala yayanka za su tashi suna su san muhimmancin iyayensu saboda haka musulunci ilimin ya mace tilas ne a qur'ani abinda Allah ke faɗa yace da Allah ya ce mana ikra Allah ya ce manzo Allah kai karatu to anan ana nuna mana cewa karatun nan mace da namiji tilas ne Allah na ce wa tashin kiyama ana ya faɗa mana cikin alƙur'ani na cewa ya wani zina amanu ya kun da kuka imani ku anfusakum wa ahlikum nara ku kare matanku da ahalinku da mata da ƴaƴa da barorinku da wanda suke karkashin ku ƴaƴa da aka ce sai aka ce ƴaƴa ana nufin mace da namiji Allah na cewa Qur'ani in muka gara ma ya habu liman sha'u inasa wai ya habu liman sha'u zukur ayu zawjuhum zukuranar wa inasa sadaqallahu azim Allah na ce in mu dama in ka roƙe mu yaya zamu iya baka mata zalla ko mu baka maza zalla ko mu haɗa maka maza da mata to muka haɗa maka din nan to lallai ne ka ba su ilimi tilas ne a cikin addinin musulunci ilimin nan da ilimin addini da ilimin zamani wanda muke cewa ilimin boko mm. dole ne a musulunci a bar 'ya'ya su karatu in ka bar 'ya'yanka suka yi karatu to benefit da Allah ya faɗa cikin addinin musulunci innal muslimina wal muslimati wal mu'minati ila akhiril aya Allah yana cewa ya ku nauka imani maza da mata maza da mata maza da mata in ba a yi ilimi ba ya za a ka tausaya matan kamar da Allah ya ce wa min ati an kana lakum min anfusikum azwajan la taskunu ilaiha Allah ya ce daga cikin ayoyinsa shine ya halitta muku daga daga ku kanku mata da ya halice su kuma sai sa kuma matan haihuwa da soyayya tsakaninku aidan su haihu ne idan kuma suka haihu an ce ku ba su ilimi duk wanda ya ba ɗansa ilimi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa idan mutum ya mutu ayyukansa kaf Allah ya ɗauki sai sai kwaya uku sadaqatu jariya mutum ya gina masallaci ko makaranta ko ya gyaran hanya ko ya shuka itatuwa duk abin da mutum ya yi domin al'umma su amfani da shi ko da dabba ne amfani da shi wannan zai ladan zai same shi ko da haƙari jiya ne har tashin kiyama har duniyar tashi akwai lada sai ce au ilimin ya tafi ubi ku ji abin da manzo Allah ya ce ba ko ilimi ilimin nan ba a ce sai mace ba sai namiji ba a ai ko ilimi wanda ya amfani da ilimin kuma ya ilmantar to babu ilimin da za ba bada ilimi ya amfani ilimin ilimin da ka ba ya mace saboda ga malamai sun rubuta littafi wa za a wuri jahila hmm. ma'anin wa a wuri jahila ai ba wanda zai kawo matan da ko in ba taimakanta ba za ta iya abinci mai kyau ba hmm. ba za ta iya maka tsafta ba ba za ta wanke kayanta ba ba za ta wanke bakinta ba ba za ta hatta wajen da za ka yi sallama ba za ta goge ba hmm. amma in ta ilimi kowane ilimi, matukan ilimi ne to ina da amfani sai manzo Allah kuma ya ce to ko da na kwarai sai ce au au waladin salihun ya da'ulahu qur'ani fa ta yi a manzo Allah abin da ya cikin hadisi da ko ya na kwarai in Allah baka na kwarai wanda zai dinga maka addu'a bayan ka tafi hmm. idan baka ba yarinya ci ilimi ba to kai ka san in ka mutu ba ta maka addu'a ba saboda ku koya mata ba kuma mun riga mun sani dama tarihi ya nuna mana babu ma babu babu wanda suke da tausayi irin yaya mata in ka mm. ba ƴarka ilimi ko tana gidan wani za ta dinga cewa babana mm. saboda ka ba ta ilimi duk abin da ta samu za ka yi tana cewa mijinta babana fa mm. babana fa ma'ana iyayenta saboda ka ilimi ilimi a cikin addinin musulunci ga 'ya'ya mata inda mun gane ma ai kin ka ilimantar da ilimi in ka ba matanka 'ya'yan ilimi a gidanka to duka ba 'yanka ilimi saboda 'ya'ya eh, wannan ƴaƴa macen ita ce za ta haifi 'ya'ya za ta haifi 'ya'ya uku hudu biyar shida goma wata mahasha biyar to in tana da ilimi to za ta koyar da 'ya'yanta a gida in aka je makaranta aka dawo za ta koyar da 'ya'yanta kuma gashi tarihi ya nuna mana yanzu a nan kasan hausa duk 'ya'yan da suka fi tarbiyya to zan ka je samu uwansu ta yi karatu to ma'ana iyayenta sun sata a makaranta to wannan shine addini to me yake kawo rashin fahimta da yake sa mutane da ba su son sa 'ya'yansu mata makaranta wato abin da ke faruwa akwai mugayen al'ada akwai culture akwai al'ada Al'ada nan kuma yanzu mutane sun gane ba addini bane na biyu da mutane na zato to be frank with you in aka ce ga ilimin boko to ana mana ga ilimi ne mutum zai fita a addini za a harba shi da addininsa mm. to amma yanzu da yake ana karatu mutane suna karatu suka fahimci wa to ai ilimin nan ashe ilimin da ma za ka yi amfani da shi domin ka gyara addinin ka mm. to da eh, akwai misconception mutane ba su fahimta ba saboda al'ada mm. wasu kuma saboda jahilci akwai jahilci akwai akwai akwai akwai al'ada mugayen al'adu domin al'adun mu a kasan Hausa da a riga an sani kaman yar dan eh, fodiyo radiyallahu anhu nana asma'u ai nana asma'u ili ta yi ilimi da ta ilimi kuma ta ringa rubuce rubuce wanda ya taimaki addini manzo Allah sallallahu alaihi wasallam matansa Aisha tana da ilimi har manzo Allah yakan ce ku nemi rabin addinin ilimin addinin ku daga wajen wannan faran yarinya ya mata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mata ilimi kuma da ilimin ne suka abin da to yanzu dama rashin sanarwa da rashin fahimta da rashin da kuma al'adu na banza amma yanzu alhamdulillahi malamai suna ta bayani in ka je yanzu ma kusan kasa za kusan duk garin da ka je yanzu za ka kusan ya mata sun fi shiga makaranta dama wannan akwai al'ada wannan mugun al'adan shine na biyu akwai jahilci to kuma ana ana koran jahilci yanzu na uku yanzu ma da yake duniya ta zama karaman global village mm. duniya yanzu ta zama wani <clears throat> kaman gari ne guda saboda haka abubuwan da mutane ke faɗa suke jin su ga BBC ga boss of America ga kafafen labarai ga kuma TV da sauransu irin su Liberty irin su Channels irin su NTA AIT ko ina yanzu ana kowa zai ga yarinya sai ga yarinya da gashi ta sa hijab amma gashi ta iya boko tana karatun boko mm. to kowa yanzu yana kwaɗayin ma ya sa shi a makaranta akwai rawa da kake ji kamar gwamnati ko al'umma za ta iya taka wurin ganin haɓaka harkar karatu mata? eh kwarai da farko tukunna mu iyaye maza mu da muke da mataye muke da muke haihuwa a cikin gidaje mm. ya kamata a samu wayar da kai sensitization mm. na biyu makoci da yake ya sa 'ya'yan shi a makaranta to ya tabbatar shi ma taimaki makocinsa dan manzo Allah ya ce la yaminu la yaminu alaikum mata hibali akhi ma hibali nafsi ɗayan ku ba zai zo ba zai sabbe zo mumini ba sai ya so ma dan uwansa abin da yake so ma kansa idan kana ka kai ƴaƴanka makaranta in kana da makuci bai kai an shi ba to kai sai stazin nashi ka gaya mishi muhimmanci nan al'umma da suke unguwa guda za su iya haɗuwa su ma su taimaka dan manzo Allah yana cewa mar aminkum makaran yugarihu biyadi a cikin ku idan wani wanda ya ga abin da ake a cikin al'umma wanda ba kyau yanzu ka je ka duba yaran da ba sa makarantar nan ana ji ana san musu talle in suka je talle ba ta so ake amma yarinya in ta karatu ko da tallan za ta yi za ga ta san haƙƙinta ba wanda zai je nemi lalata ta ko da irin fyaɗe da ake za ga yawanci yaran mu ne wanda ba sa su a makaranta ba to yawanci wanda aka sa su a makaranta za ga ina da wahala ka ga an yi abin nan kuma daga ƙarshe gwamnati ya kamata ta gyara ma mutane makarantu ya kamata gwamnati ta nemo ƙwararrun malamai ya kamata gwamnati ta bi ta dinga wayar da kan al'umma daga community zuwa community gari zuwa gari a empowering sarakunan mu da dagatai da hakimai da malamai a amfarin insu kuma a buɗe makarantu kaga nomadic education da ake na fulani yana da kyau yana taimakawa gwamnati tana da hannu ita ce ma number one wadda yake ya kamata ta sazi mutane ta ba ta ba da malamai ƙwararru in ta ba da malamai ƙwararru kuma a shiga kowane lungu-lungu na jihar kaduna da najeriya gaba daya a dinga wayar ma mutane da kai da farko a ɗibo malaman addini da sarakuna da 'yan kasuwa da jami'an tsaro da kuma eh, market eh, eh, yan kasuwa da sauransu duk a haɗu da samari a haɗu a sensitizing mutane a dinka fita ana wayar da ma mutane kai masu kuɗin masu fito su taimaka in ka je ƙasan yarbawa wata rana 1974 shekarar 1974 na raka kakana lagos hmm. lokacin ina funfo a a secondary school na aji hudu kenan a a secondary school sai da na muka je airport sai na ga yarbawa suna ta waka sun haɗu aka yawa sai na ja wani yaro wani bai rabe da turanci na tambaye shi nace me ke faruwa ne sai ya ce ai wani yaro ne ubansa talaka ne amma kuma a unguwan an fahimci na da kwakwalwa shine sai ne mutaro mutanen unguwan suka hada kuɗi suka suka suka suka suka ɗauki nauyin shi zai je ijibe karatu to community ya kamata irin wannan akwai 'ya'yan talakawan da lallai ya kamata in ka taimaki dan talaka ya makaranta ka taimaki ɗanka domin dan talakan nan shi ne in baka sashi a makaranta ba shi zai fito ya bata ɗanka ɗanka ya je karatu shi zai bata shi in ma suka girma tare to wannan matsayi da kake so ɗanka ya samu na abin nan ba zai samu ba domin dan talakan nan shi zai je ya haɗa kai da wasu a yaƙi ɗanka amma idan ka ba ɗan talaka ilimi ɗan makocinka to shi ka cire gaba da kiyayya kuma ka taimaki al'umma in ka taimaki al'umma kai ma Allah ya taimake ka manzo Allah na cewa duk wanda ya taimaki dan adam a nan duniya shi ma a lahira Allah zai taimake shi wanda ya yaye ma dan adam bakin ciki ba bakin cikin da ya kai mutum na da ƴaƴa ba zai sa su a makaranta ba hmm. to idan al'umma a unguwa suka taimaka suka sa dan wannan mutum a makaranta to ba zai manta da wannan mutum ba har duniya ta tashi masu aro da wannan Allah ya kawo karshen shirin na gari na kowa a wannan mako sai kuma makon gobe da yardarsa za mu sake dawowa da wani sabon shiri kamar na madadin dukkan wakilanmu da kuka saurara da kuma Cibahiro Diodo ne wadda ya daidaita sautin shirin a nan nisa habu Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku sai mako gobe. Yanzu a madadin abokan aiki da duka waɗanda suka taimaka muka gabatar da wannan shirin. Ni ne naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri a huta lafiya.